ga wannan wata mai albarka na ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu daya da dubu da arba'in da biyu wanda ya daidai da sha hudu da sha biyar da sha hudu sha biyar ga watan hudu da biyu da ashirin da daya a jiya mun karanta aya ɗaya amma za sake ne ta saboda alaƙar su da ayoyin da za su allah ta'ala yi jifa a cikin karatun nata, a yan sabon labu ma yi su shaɗa sai ubangiji ya shafe ya goge abin da shi ɗarfin nan ya jefa kuma ya fi mu labu a yaƙi sannan ubangiji ya kyautata ayoyinsa wallahu alimun allah masani ne hakimun kuma mai hikima ne da lawa a jiya suka ce malamai sun yi bayani game da wannan aya da kuma ma'ana mafi kyau da wannan aya sun yi bajini da ala ya kawo yaki na korewa domin mazin nan nafiya wa ma arsalna ba ma aiko ba min kafin ka kafin kai mai rasulun wa rasulun na daga wani manzo ko wani annabi ba mu taɓa aikowa ba ba sai ne da wani ana ce na rasulullah ba kai ne faro ba ya mazala ba kai ne na farkon wanda wannan matsala ta faru gare su ba duk annabawa duk manzanni sun haɗu da irin wannan matsala wata matsala ce wadda za mu yi bayanin ta insha Allah ta'ala wannan kuma yana sake nuna cewa ashe matsalar dai wato tasliya ce Allah yake wa annabi kwantar da hankali domin abin da aka ce ya wani abu ya same ka kuma aka ba ka ce ma ai ba kai kadai bane da wane da wane da wane da wane shi ma ya hadu da irin wannan matsala amma karshe abin ya warware ai ko rashin lafiya ce wani ya zo duba kai ce aka ah, yi takama mai sauki ne na wane da ya kamu da shi da wane da wane ya fi naka kuma yana nan ya warke lafiya yana nan yana yawon sa za ka ji daɗi ko ta zama mai kenan tasliya kwantar da hankali Allah yana kwantar da hankalin annabinsa cewa babu wani annabi ko wani manzo da muka turo wannan kuma ya sake nuna cewa akwai bambanci tsakanin annabi da manzo kamar da muka yi bayani jiya manzo wanda Allah ya turo shi a matsayin sana dan adam da wani sabon sako na musamman zuwa ga waɗansu mutane da suka kauce ko suka bar Allah ko suke yin wani sabo na musamman cewa ka je ka hana su kila ma ba a taba zuwa an musu wa'azi ba <clears throat> shi kuma annabi wanda Allah yana masa wahayi mala'iku na zuwa gurinsa sai dai ba wani sabon sako ne da shi ba galiban kamar malami ne ya zo ya jaddada ya yi wa'azi ya ɗora a kan abin da wannan annabin ko wancan manzan ya zo da shi domin Allah ya yi umumi ya zo ya tafasisi min rasulin wala nabiyin amma kuma duk manzo aka ce annabi ne kenan ba da annabi yake zama manzo ba haka ne ko? to annabanin suna da yawa tun daga annaba adamu kenan domin Allah ya yi umumi ba wani annabi ba wani manzo da muka aiko kafin kai face sanda ya zo zai wa'azi sanda ya zo zai isar da saƙon Allah sanda yake karanta saƙon Allah sai shaidan ya yi ƙoƙari ya yi amfani da zukatan mutane ya jefa musu wasu wasi ya jefa musu wani tunani ya jefa musu shakku su rika kallon maganar annabin da bai bai mamadin su kalle ta fara sai su kalle ta baka shi annabin yana cewa ba su kuma su mata wani irin kallo mummuna da mummuna fasara amma galiban marasa imani da marasa kyakkyawar zuciya su Allah yake sawa irin wannan tunanin na fata mun gane sai ubangiji ya ba da labarin cewa kamar shaidan din ne ya yi jifa a cikin karatun annabin amma ba a cikin karatun annabin yake jifa ba ana nufin a cikin bayanin da annabin yake yi sai shaidan ya jefa nasa tunanin a zukatan mutane mamadin su fahimci sako mai kyau sai su fahimci sako mara kyau kuma haka abin yake duk wanda yake da ciwo da rashin lafiya a zuciyarsa sanda kake isar masa da sako shi a baiban yake kallon sakon sai ya tafi yana kun jifa abin da ya ce wai ka zafi ce kai baka ji abin da ya ce ba ai habaici yake mana ko ba haka bane amma wanda yake da kyakkyawan fahimta da adalci da nazari ba zai fahimci haka ba sai ya fahimci sakon cikin gaskiya ya baiwa maganar haƙƙinta ya tafi yana cewa ai ga abin da ake nufi ya yi ƙoƙarin wanke magana ta tafi a daidai so da ka wata magana ba ta bukatar sai an zo an maimaita ta an yi kokarin waiwayar da kai magana sai za ka yi ta da hausa ba da yarabanci ba ba da inyamuranci ba da hausa ba da larabci ba amma wani sai ya fahimce ta a baibai wannan a fahimtar a baibai aikin shaidan ne mana shaidan ne ya sa maka aran kunnen shi aran fahimta sai rikita ka babu annabin da ba a yi masa haka babu malamin da ba a yi masa haka babu manzan da ba a yi masa haka ba amma ubangiji ta'ala sai ya zo ya kyautata ayoyin ya gyara su ya wanke su saƙon ya isa zuwa ga zukatan masu imani su san cewa wannan gaskiya ce daga wajen Allah kame da ayoyi za su fahimta nan gaba na fata mun gane to idan muka ɗauki kalmar tamanna a matsayin ma'anar karatu kenan bisa fasara waɗansu malamai waɗansu malamai kuma suka ce a tamanna buri abin da ake nufi da buri fatan wani abu mai wahala kake so ya tabbata ina fatan in ga abu kaza ya faru ina fatan in ga jinin masallacin nan ran ya zama sai tarihi to wani ana kiransa tamanni to me wani buri annabi yake da shi wani buri duk wani manzo yake da shi wani buri duk wani malami yake da shi shine ga mutane sun zama mutanen kirki sanda yake wa'azi sanda yake tunatarwa sanda yake isar da sako su yake kowa ya gane to sanda yake kokarin gaidin ɗin mutane da shiryar da su da ɗora su kan daidai sai ɗan shi kuma ya rika amfani da wannan dama sai jefa wa mutane wani shakku da tunani sai ne ubangiji yake cewa sai ɗan ya jefa a cikin burin da annabin yake da shi sai wasu suka yi mummunan fahimta suka ɗauka a cikin karatun ake jefawa wanda ba a cikin karatun ba ne ana nufin cikin bayanan annabin cikin burin da annabin yake da shi shi kuma shaidan yake kokari ya jefa wani burin nasa na daban zuwa ga zukatan mutane sabanin watan kisa da muka faɗa cewa wasu malamai a cikin tafsirinsu har su abdurrahman ibn abi hatim babban malami imami dan imami abdurrahman ibn abi hatim babban malami ne imami shugaba a wannan addini wanda ya aljarhu wata ta'dil na ibn abi hatim abdurrahman ibn abi hatim abu hatim razi kuwa babban malami ne abokinsa imamu ahmad dan hanbali wanda suka yi wannan addini hidima shi dan malami ne imami ne shugaba ne na addini shi ma uban malami ne shugaba ne imami na addini na fata an gane da aka kana karanta aljarhu wata adil ko tafsirinsa za ka yana cewa na ji babana ya ce ko an tambayi babana yana nufin abu hatimin razi abdurrahman ibn abi hatim irin ibn jarir tabari da sauran da yawa daga cikin malamai sun kawo wannan kisa a cikin tafsiransu da isnadai amma duk isnadin bai inganta ba ko ka same shi mursali ko ka same shi mun munqati kamar mai tanwir ta tafsiri tanwir shi cewa ma kissar da ganin ta ma ya ce ma bata tabbata ba <clears throat> ma'ana zuke ta mallaki wai kame da muka faɗa jiya wai wata rana ne annabi yana karanta suratin najami wa najami za hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa sai annabi ya zo inda ake ce afara aitumul lata wal uzza yana karantawa tun daga wannan jami ga kafirai sun taru sun yi ƙoro sun zuba wa annabi ido yana karanta suratun najami ga kuma musulmi a gefe sai ya zo inda Allah ce to afara aitumul lata wal uzza wa manata salisatal ukhra wai yana zuwa daidai wannan guri wai sai shedan sai jefa wani karatu a harshen annabi wai shi annabi bai san ya faɗa ba amma su masu sauraro da kafiran suna ji wai sai annabi ya ce tilkal gharani qul'ula wa'annan waɗansu gumaka ne masu daraja kun ga da uzadin nan gumaka ne masu daraja wa inna hunna la turtuja ai dama cetonsu da alfarmasu ake ta fata ake ta neman wa inna shafa'atahunna la daga nan sai annabi ya ci gaba da karatun suna jin daɗi suna farin ciki annabi ya yabi gumakanmu to ai mu da irin wannan wa'azin dama ya ce mu ba za mu yi faɗa da shi ba yana zuwa ƙarshen sura fasjudu lillahi wa abudu ku yi sujjada ga Allah ku bauta mishi sai annabi ya faɗi ya yi sujjada su ma sai suka faɗi suka yi sujjada saboda wai ya yabi gumakansu mutanen da suke kasar habasha aka kai musu labari cewa ai duk kafiran maka masu musulunta har suka taho suna murna maka ta yi lafiya sai labari ya zo cewa ai ba su musulunta ba ai wai annabi ne a cikin karatunsa ya yabi wa'annan gumaka sai annabi ya koma gida abin ya dame shi yana ta kuka hankalinsa ya tashi shi bai san ya faɗi wannan magana ba sai ubangiji ya ce ka yi haƙuri ai babu wani annabi da muka aiko ko wani manzo illa iza tamanna face san da zo yana karatu alqa shaytanu fi umniyati shaydan sai yayi jifa a cikin karatun nasa sai ya jefa wani abu da ba shi annabin yake nufi ba to da ka ba kai ne farau ba to wannan labarin zuƙe ta mallani kuma ƙarya ne kuma bai tabbata ba har muka yi ishara da cewa shi kansa ibnu kasir da ya koro hadisan ya tabbatar ba su inganta ba kuma wancan littafi na muhammad nasiru dinar albani nasbul majanik le hasfi ƙisatul gharanik ya yi kata-kata da kisa duk da wasu malamai kamar yadda muka ta irinsu muhammad ibn abdullahab ya kawo ƙisar a cikin littafin shi muktasarun sira amma dai ba ta tabbata ba malaman hadisi sun tabbatar ba ta da inganci ƙariya ce ba ta tabbata ba na fata mun gane to me gaskiyar lamari ne babu wani annabi babu wani manzo da Allah ya aiko kaga gaba ɗaya umumi ne duk a ce shaidan yi musu haka kaga ba zai yi ba a abinda ake nufi duk sanda ya zo zai wa'azi duk sanda zai karanta saƙon Allah sai ya yi ƙoƙarin shigo da wani shakku da tunani a cikin zukatan masu sauraro wanda sai aka yi ibara da cewa kamar a cikin karatun annabin aka sa ma'ana san da yake maganar annabin yana cewa jama'a kaza kaza ne fa su kuma sai su fahimci abin a baibai sai su tashi suna surutu suna karyatawa suna zancen banza kenan ai ba za a yi ba ai ba za a ji ba ai ba za a yadda ba wannan babu wani annabin da bai haɗu da wannan matsala ba babu wani malami da baya haɗuwa da wannan matsala wannan shine gaskiyar lamari shine kuma hakikanin abinda malamai suka ce shine ma'anar aya din domin shine zai fi dacewa da matsayin annabi don babu wani annabi da za a ce shedan yayi wannan tasirin a bakinsa ko a harshensa domin shaidan baya samun tasiri akan annabawan Allah irin wannan tasirin kuma ya ma zai wace annabi ya yi nan kuma gumaka ai ba zai yi ba na fata mun gane saboda aka babu wani annabi ko wani manzo da muka turo illa idza tamanna face san da yake cikin burin shiryar da mutane alqa shaytanu fi umniyati shaidan yana kokarin jifa a cikin burin da yake da shi sai ya jefa nasa tunanin zuwa ga zukatan mutane ake nufi hulahu ma yulki shaytan sai ubangiji ya kore ya share ya goge abin da ke ɗan ne yake jefa wa mutane to akwai masu kyakkyawan tunani akwai masu imani akwai masu sauraro na alkhairi su shaidan ba zai bari su fahimci sakon a baibai ba sai ubangiji ya shafe wannan abin da shaidan ya jefa sun mai a ayati sai ubangiji ya ci gaba da kyautata ayoyinsa a rika jinsu da daɗi da kyakkyawan ambato a rika jinsu suna birgewa suna ƙayatarwa wallahu alimun hakim Allah masani ne mai hikima a jiya muka ce akwai waɗansu siffofi guda uku da ya kamata kullum musulmi ya rika siffanta Allah da su a game da duk abin da yake faruwa a duniya ko a karan kansa wannan zai sa mishi ya gane cewa lallai ubangiji duk abin da kaga ya zartar yana zartar da shi bisa ilimi ba da jahilci ba da saninsa na biyu akwai hikima ciki abu da kaga ya faru akwai hikima ma'ana yanzu shekarar da ta wuce ba a yi karatu ba ba a yi tafsiri ba ana gida a kulle ba a zuwa ko ina da sanin Allah ya san abin zai faru kuma akwai wata hikima da Allah ke nufi sannan kuma Allah adili ne duk abin da ya ga ya faru ubangiji ya yi wa mutane adalci babu zalunci Allah inna laha la zulimu miskala zarra wa ma kana Allah li zulimahum walakin anfusahum zulimu walakin kanu anfusahum zulimu Allah ya zalunci inni haramtu zulma ala nafsi ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu Allah baya zalunci ko kaɗan to tunda adali ne sai a yi wa Allah kyakkyawan zato subhanahu wa ta'ala sai aya ta gaba Allah ya ce يجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين نعم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد ليجعل ما يلقي الشيطان ubangiji yana kyautata ayoyinsa ne yana kuma goge da share abin da shaidan ke jefawa na wasuwasi da tunani ba don komai ba wannan lamun lamun ta'alil kenan liyaja'ala lamun ta'alil malaman hau suka ce lamun ce da take zuwa don nuna dalilin yin aiki kuma idan ta zo akwai an mudmara wadda take sanya fili mudari ya zama mansubi li ya ja'ala ya ja'ala fili mudari mansubi bi an mudmara jawazan ba da lamun ta'alil lamun ta'alil lamun da ke nuna sababin yin abu tana kama da lamun da ake kira lamul fi'il lamul fi'il ita lamul fi'il ko lamul amri lamul amri tana daure fi'ili ne a ce liyaja'al liyaja'al sai ta daure wannan kuma liyaja'ala sai ta yi nasba to me yayi nasabar anti allan idan kai a gurin malaman na ko to wannan an dan yi ta ce aka ɓoye ta ai li'an ya ja'ala li'an ya ja'ala li'ya ja'ala li'an ya ja'ala li'ya ja'ala Allahu li'ya ja'ala ma yulki domin ubangiji ya sanya abin nan da shaidan ya jefa na shakku na tunani na karyatawa na hangen abu a baibai wannan abin da shaidan ke jefa mutane ubangiji don ya sanya shi ne fitnatan don ya zama fitina jarabawa fi marat marad lilladheena fi ga waɗanda akwai ciwo a cikin zukatansu ka ji magana ta fito duk wanda yake da kyakkyawan niyya da jararriyar zuciya wallahi in ya ji magana kyakkyawar fasara yake mata na umar yana cewa idan ka ga ɗan uwanka yana aikata wani abu mara kyau ko ya furta wata magana kafin ka sanya ta a cikin mummunan zato nemo mata mafita guda arba'in tukuna kila kaza yake nufi a kila kaza yake nufi kila kaza yake nufi watakila ma kaza yake nufi kai ta ba shi excuse da uzuri har sai ka ba da uzuri arba'in sannan ka jefa ta a mummunan guda ɗaya idan arba'in ɗin can ba su samu wane ne yake haka a cikin kawai ka kaza wucewa sai ka ga wani ustazi a gindin marhaba su nima yana tsaye kuma ustazi ne ka san shi sai ka ce kila wa ya je yi kila nasiha ya je yi kila neman abokinsa ya je kila ya je sayan wani abu ne kai ta kawo dalilai kila hanya ce ta biyo da shi ya tsaye yake kallon wa'azi da da ko ba haka bane amma kana ganin sa kace kaga ustazan nan fa su suke hana mu zuwa gindin marhaban nan amma ka ganci shi ma ya zo wannan baka yi adalci ba ko an yi adalci baka yi adalci ba kamata ka fara bashi kyakkyawan ambaton sai na Umar to amma kuma har yanzu sai na Umar yana cewa munafiki wanda zuciyarsa akwai akwai shakku a zuciyarsa akwai munafurci shine baya bada uzuri amma Allah mumini yana bada uzuri mumini yana bada uzuri duk abin da wani yayi kuskure ba shi uzuri annabi Isa wani ya gani yana sata kai me kake yi sata kake ko ce wallahi ba sata nake bai ce a idona ne yake nuna mu haka na ta idona shikenan aka wuce gurin so da ka rika biya mutane uzuri tare da cewa sai na umar kuma ya sace wata magana ya ce duk wanda ya kai kansa gurin da za a iya masa mummunan zato sai wani ya masa mummunan zaton to kar ya zargi kowa sai kansa fala ya na illa nafsa duk gurin da ka san in ka je za a yi maka mummunan zato to karka kai kanka gurin inda ya kasan za a yi ma munin zato da mutane a ɗabi'a su ba su da adalci mutane a ɗabi'a su shaidan yana yawo a cikin jininsu kamar yadda mun sha karanta hadisin annabi sallallahu alaihi na na safiya da azumi ne a goman ƙarshe annabi yana masallaci yana itikafi matar shi ta kawo mishi ziyara safiyatu bintu huyay ibn akhtab ta tashi za ta tafi annabi ya raka ta har gindin harabar masallaci sai suka tsaya za su yi sallama suna ɗan hira kuma ga duhu ga dare ya raba sai waɗansu mutum biyu suka zo wucewa suka ga annabi a tsaye da wata mata kuma a cikin duhu sai suka kama sauri sai annabi ya ce a ah, ku tsaya ku tsaya su waye mu ne ya manzo Allah to wannan da kuke gani na tsaye da ita mata ta ce a wala ya mazala ai ce a ba wani ku wannan mata ta ce shi shaidan da kuke gani yana yawo a jikin mutum annabi ya ce kamar da jini ya ce yawo ina tsoron kar ya jefa muku sharri wa inni akhafu an yaqdhifa fi qulubikum sharra aw fi qulubikum shari'an ko ba komai annabi ya cire musu wannan tunanin idan suka tafi suna tunanin to mun dai mun ga annabi tsaye da mace to wai matarsa ce ko kwaya aka yi wannan tunanin kawai sun halaka wallahi domin annabi suke mummunan zato kuma shaidan din zai iya sa musu da haka annabi ya maza kautar da wannan shubhar ya ce mata ta ce safiya a wata ruwa ma aka ce annabi ya ce cire fuskar ke su ganki mata ta ce safiya don kar ku je ku annabi mummunan zato ashe wannan me yake nunawa idan har annabi yana kokarin kautar da kansa daga mummunan zato da ni da kai mu yafi dacewa mu rika kaucewa irin duk wani mummunan zato da za a iya mana ko ba dan Allah ba musamman malami musamman almajiri musamman wanda ya danganci zuwa ga addini musamman mai wa'azi duk abin da kasan za a yi ma mummunan zato yi kokari kai maganinsa saboda mutanen galiban ba adilai ba ne ba masu ba da uzuri ba ne to shi ne ubangiji ya ce ubangiji yana ƙoƙarin kyautata ayoyinsa domin abinda shaɗan ɗin ne yake jefawa a cikin zukatan masu ciwo domin zuciya tana da ciwo ciwo na munafurci ciwo na hasada ciwo na ƙulli ciwo na kaza ciwo na kaza fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada fayatma alladhi fi qalbihi maradun wa kunna qawlan ma'rufa akwai ciwon zuciya rashin lafiyar zuciya saboda malamai suka ce zuciya kala uku ce kalbin marid zuciya mara lafiya ita ce zuciyar musulmi da take cike da waɗannan matsaloli ya kasa wanke ta in ya ga wani da ni'ima zai ji ba daɗi zai hasada zai ƙoƙarin ɓata shi shi sa aka ce a rika ɓoye ni'ima an biya maka maka to ka gaya kowa sai in kaji ka tashi tukuna don in ba haka ba sai wani ya lalaba ya lalaba sai alaji yanzu wane ka biya maka to zuwansa bakwai fa kenan fa mai laifi ka biya wanda bai taba zuwa ba fa sai ya yi kokari ya bata abu au dama ya taba zuwa ai zuwansa ya kai na bakwai kenan yanzu wani kuma akwai wadanda ba taba zuwa ba alaji kaga <laughs> an sawa alaji shakku shi kuma hasada ce ta kai shi to sai ka ɓoye sai ka ɓoye sai ka ji abin ya tabbata sai yadda ko hasada ne za hasada babu yadda zai da kai sai ta ai gobe za a tashi ba shi kenan ba to duk wata nima a rika kokarin ɓoye ta har sai an ga ta tabbata tukuna saboda masu rashin lafiya cikin zukatunsu akwai kuma zuciya macacciya mayyita ta riga ta mutu ita ta zuciyar kafirai ba ma imanin gaba ɗaya akwai kuma zuciya salim kalbin salim kubutacciya lafiyayya wankakkiya garai ita ce zuciyar da Allah ya ce ba wanda zai tsira ranar kiyama sai wanda ya zo gurin Allah da ita yawma la yanfa'u malun wala banun illa man a tallaha bi kalbin salim zuciya kubutacciya Allah ba mu irin ta wali ji alama yulqi shaitanu fitnatan lillazi na fi qulubihim marar wadanda akwai zukatansu akwai ciwo sai Allah ya sanya wannan abin da ke ɗan ke jefawa sai ya zama yi musu fitina ba za su yi imani ba ba za su gane ba sai ya zama musu kariya game da gane gaskiyar ya qulubuhum da waɗanda zukatansu a bushe suke karkaf babu alamar imani to kullum abin da shaidan ya jefa musu shi suke tunani wa inna na lalle azzalimai masu shirka masu sabo masu muguwar zuciya lafi shiƙaƙin ba'id suna cikin safani mai nisan ma'ana sun bata bata mai nisa Allah ya tsare mu <clears throat> na'am وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فتؤمنوا به فيؤمنوا به وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم نعم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم وليعلم الذين أوتوا العلم أما ودن ذاك باس إلمي waɗanda aka ba su ilimi waɗanda aka ba su shirya waɗanda aka ba su fahimta waɗanda suke da kyakkyawar zuciya sai ubangiji ya amfani da ilimi sau da dama Allah yakan yabi ilimi wayarar ladina otul ilma bal huwa ayatin fi qulubil ladina otul ilma ko fi sudurin ladina otul ilma قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين إن الذين من قبل إن الذين آمنوا إن الذين من منين من قبلك إذا إن الذين أوتوا العلم إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا والذين أوتوا العلم ودن ذاك باسوا إلمي معنى الله هنا يبن malamai masu ilimi masu fahimta waɗanda ubangiji ya hore musu ilimi duk wanda yake da ilimi yana da saukin ya gano abubuwa amma jahilin da ba shi da ilimi ba zai taba gano abubuwa sai an kai ruwa rana da shi sai an dade ana ta wahala sai an je ana cewa a masa bayani na minti ashirin amma malami mai ilimi wallahi cikin minti ɗaya minti biyu zai gani ba sai an yi dogon sharhi ba ai kaza kaza kaza ne aka ce ce an wuce gurin amma jahili sai an ba a hankali dole sai an yi ta bayani an yi sharhi an yi tafsili an ja bakin an yi kwamin an yi kazan ya ce ban fa gane ba sannan sai an sake masa bayani iri-iri to wannan su da matsala amma Allah ya ce wali ya alamar na utul ilma ubangiji yana haka domin waɗanda aka ba su ilimi su sake sanin cewa annahul haqqu wannan qur'anin gaskiya ne min rabbika daga ubangijinka fa yu'minu bihi sai su ƙara imani da shi fatukhbita lahu qulubuhum sai zukatansu su sake rankwafawa su sake samun nutsuwa su sake samun saranda su sake samun khushu'i shine wal mukhbitina mukhbitin wanda suke saranda suke miƙa wuya ga Allah madaukakin sarki to duk mai ilimi ba shi da matsala sai dai in mutum zai zamanto ilimi ne na san zuciya to wannan kuma daban wa inna allaha la hadin alladhina amanu lalle ubangiji tabbas wallahi mai shiryar da masu imani ne ila siratul mustaqim zuwa ga hanya madaidaiciya Ga shi an ce suna da imani kuma an ce Allah yana ci gaba da shiryar da su ashe har kullum mumini yana neman shirya yana neman ƙari kullum muna to Allah ka shiryar da mu Allah ka ganar da mu za ka ji kullum mumini na faɗin haka to Allah ya samu gane to da baka gane ba ne ka gane amma kana so Allah ya ƙara ganar da kai yanzu ko annabi yana addu'a yana so Allahumma hadini wa saddidni Allahumma inni as'aluka al-huda wa sadada hadisin annabi Allahumma hadini wa saddidni Allah ka shiryar da ni kuma ka daidaita ni ka dora ni akan daidai Allahumma inni as'aluka al-huda wa sadada Allah ina roƙon ka shirya. wasadada da daidaito da tsayawa akan gaskiya kenan daidai ne ka rika roƙon Allah Allah ka ci gaba da shiryar da mu kullum mumin yana faɗin haka Allah ka ganar da mu Allah ka shiryar da mu Allah ka ɗora mu akan daidai shin da ba akan daidan kake ba akan daidai kake amma kana buƙatar ƙari kana buƙatar ziyada kana buƙatar ƙarin ni'ima kullum ta shirya wa inna allaha la hadi alladhina amanu lalle ubangiji wallahi mai shirya da masu imani ne ila siratun mustaqim zuwa ga hanya miƙaƙiya shararriya wadda ba ta da kaya ko kaɗan na'am ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم ولا يزال الذين كفروا أما waɗanda suka كافرتا kullum ba za su gushe ba fi minhu suna cikin shakku da kokanto game da wannan alkur'ani kaga Allah ya ce wala ya zalu ba za su gushe ba allazina kafaru waɗanda suke kafirai kullum fi mirya suna cikin shakku da kokwanto a cikin zukatansu game da wannan ƙur'ani Hata ta ya humus sa'a haka za su ta zama har alkiyama su ta tsaya ta zo musu ka an magana alkiyama alkiyama su ta zo musu ba ga bagatatan faj'atan ba zato ba tsammani ya a zabu yau azabu yaumin aqim ko kuma azabar rana wadda take shi'umar rana akim ta zo musu ma'ana kafirai kullum a cikin shaku da kokanta suke me yasa saboda shedan ya jefa wancan kokantar da shaku a cikin zukatansu game da wannan ƙwar'ani to haka za su yi ta zama har alkiyama ta zo ta same su ba zato ba tsammani abinda ake nufi da kiyama ta zo mutuwa ta zo ta same su a gida ba ga ta tambaya ta so ba tsammani ba su yi imani ba ko kuma an yi magana kiyama sai kuma Allah ya ce auya ci ya hum azabu yawmin akim to azabu yawmin akim wasu ka ce alkiyama din ake nufi karo na biyu ko kuma azabar wani yini aqimi ya zo musu wani yini ne shi ne yinin alkiyama to har sai ka ce ah abin ya zama kamar kamar gwaranci wannan ta biyun ba kiyama ake nufi ba wasu ka ce kiyama ake nufi abin da ya sa kiyama ake nufi da ayar gaba Allah ya ce al-mulku yawma izin lillahi yahkumu bainahum domin mulki a wannan rana kaga kiyama ake nufi kenan wasu ka ce a'a ba kiyama ake nufi ba fa ana magana ne game da kafiran maka cewa ba za su bushe ba suna shakku suna kokanto har mutuwa ta ta same su alkiyama su taba musu bagatatan ko kuma azabar ranar yakin badar ta zo musu yawmin akim suka ce yawmu badarin ake nufi ranar yakin badar kuma ranar yakin badar ita ce ranar da aka karkashe mafi yawa daga cikinsu kuma sanadi da quraish manya-manyan jigon arnan kafirai irin su abu jihal irin su shaiba ibn utba irin su utba ibn rabi'a shaiba ibn rabi'a manya-manyan arnan duniya na wancan lokaci da a lokacin a kashe su ba su yi imani ba to ko dai kiyama ta zo ta same su suna gida mutuwa su ta zo ko kuma azabar wani wuni mai sha'umi ya zo ya same su shine ranar badar galiban malaman tafsiri sun fassara da cewa yawmu badrin ranar yakin badar ake nufi me yasa suka ce idan mace ba ta haihuwa laraba suna ce mata almar'a aqim mace bakarara wadda suna ce mata aqim yani masha'uma wadda take kamar shu'uma ba ta haihuwa sai ubangiji ya amfani da wannan kalma ranar da za a karkashe su ranar da za su mutu a hannun musulmi da rana mai shi'uma rana wadda za su sha wahala a cikinta za su yi bakin ciki maka za a wayi gari ana jimami ana kukan mutuwa to wane ita ce azabu yaumin aqim azabar wani yini bakarara wanda an kashe su an wulaƙanta su wasu an jefa su a rijiya ita ce ranar yakin badar amma dai wasu malamai suka ce kiyama din ake nufi watan kiyama mutuwa ake nufi duk mutumin da ya mutu alkiyama shi ta tsaya haka ne ko idan ka mutu alkiyamar ka ta zo to amma azabar ranar kiyamar ai bata zo ba sai Allah ya ce to haka za su kasance har alkiyama su ta zo ba gatatan ko kuma azabar wani yini wanda wannan yinin mai shi'umci yini mai hadari yinin da daga shi babu ainihin wato dare kamar mace ce marar haihuwa azabar wannan yini za ta zo musu sai ranto yanzu azabar ranar kiyama din ake nishi to duka zai iya yiwa fassara ce ta malamai daban-daban kowa da abin da yake gani amma al'ayyar halin ana nufin da azaba da bala'i zai zo musu kafin su kasance sun yi imani Allah ta'ala ya tsare mu sai Allah ya ce mai الملك يومئذ لله يحكم بينهم نعم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم نعم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك almulku yawma idhin mulki a wannan rana ta ranar kiyama kenan lillahi babu shakka ya tabbata ga Allah ma'ana mulki da sarrafa rayuwa da sarrafa al'amura da fada aji da yanke hukunci a wannan rana ya tabbata ga Allah ne shi kadai liman almulku yawm lillahi alwahid alqahhar a wannan rana mulki na waye na Allah ne abinda yake nufi Allah ne kadai mai ta cewa ba wanda isa yi magana ba wanda isa ce uffan almulku yawma idhil bai na hun ubangiji ta'ala zai yi hukunci a tsakaninsu domin shi yake da mulki shi yake da sarrafawa na amanu lalle kagu waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka hada da aiki nagari fi jannatin na'im suna cikin aljannatakai ta ni'ima da'iman Allah yana hada imani da aiki na gari imani da aiki na kwarai saboda a hada suke idan mutum ya yi imani sai ya aiki na gari innal ladina amanu wa amilu salihati wal ladina amanu wa amilu salihati duk inda ka ji imani sai an hada da aiki na gari sai jannatin na'im suna cikin aljannoni janna jannat an na'im aljanna wadda take ta ni'ima wallazina kafaru amma waɗanda suka kafirta wa kazzabu bi ayatina suna ƙaryata ayoyinmu fa ulaika lahum azabun muhin su kan wayannan suna da wata irin azaba ta wulakanci azaba wadda babu karama babu mutunci a cikinta faman yuhinillahu fama lahum min mukrim duk wanda Allah ya wulakanta shi kuwa babu wanda yake girmama shi Allah ta'ala ya tsare mu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad wa salamu alaikum wa rahmatullah